الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتاه بالصحة والعافية وحفظه من كل مكروه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع إهداها أن يكون أوابا أي رجاء إلى الله أي رجاء إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة إلى ذكره قال قال عبيد بن عمير العواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الثانية أن يكون حفيظا قال ابن عباس لما اعتمنه الله عليه وهو, لما اعتمله الله عليه وافترضه وقال قتاله حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمه ولما كانت النفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الإمساك كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه والعواب المقبل على الله بطاعته الثالثة قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من خشي الرحمن بالغيب يتدمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلائه على تفاصيل أحوال العبد ويتدمن الإقرار بكتاب بكتبه ورسله وأوامره ونواهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله الرابعة قوله وجاء بقلب منيب قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله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 a cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau muna shida ga watan juma da tsula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 a wanda yake daidai da talatin ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wani littafin mai suna al na al-imam al محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونستنشين درس من أقوم الشاشرة تكون للتافي إن بمقشي كان ابن القيم تكون فائلة فرقوبة وديك منا تدبري تكون سورة آية آية سورة قاف ملائكي سوى ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع سنن الله سبحانه وتعالى يباد لابار كسنتو دا الجنة كما ستقوى وأن أهلها هم ين الجنة هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع سوني وأن سك صفنتو دا وأن سفو في ملاهدو إحداها صفة تفرقوه an yakuna awwaban ay raja'an ila Allah ya zanto mai yawan komawa ga Allah awwaban mai yawan komawa ga Allah shine ay raja'an ila Allah wato mai yawan komawa zuwa ga Allah min ma'siyatihi ila ta'atihi daga sabansa zuwa biyayya gare shi daga saba masa zuwa ga yi masa da'a wa min al-ghaflati anhu ila dhikrihi daga rabkanuwa ga barin shi zuwa ambatansa qala ubayd ibn umair ubayd ibn umayr yake cewa allazi yatadhakkaru dhunubahu thumma yastaghfiru minha al-awwab mai komawa zuwa ga Allah shine wanda yake cina zunubansa sannan ya nemi gafara daga gare su وقال مجاهد مجاهد يتي هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه شيني وند إذن يتنا ذنبنسا كو ذنبنسا في الخلاء ينا شيشي كدي استغفر منه سيني مغافرة لقوان الذنب وقال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يتي هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب شيني وند زي يذنبي sannan ya tuba sannan ya zunubi sannan ya tuba a asaniyatu sifa ta biyu an ya kuna hafizan ya zama mai kiyaye dokokin Allah qalam da abbas abdullahi dan abbas ya ce lima'tamanahu allahu alaihi wa taradahu zanto mai kiyaye abinda Allah ya ba shi amanarsa ya kuma farlanta masa wa qala qatada shi kuma ya ce hafizun لما استودعه الله من حقه ونعمته آه، ما لي أكرت ونعمه نصف مليل كيف ما كانت على قريب لا هي نفس النصف إيه؟ سبق لسان كاس كاس كاسن ذا نصف لا لا نفس ونعم ونعم ونعمته نعم آه، حافظ لما استودعه الله من نسيا يا أبن الله باشا أجيه min haqqihi wa ni'matihi na haƙƙin sa da kuma ni'imar sa malai ce walamma kanat an-nafsu laha quwwatan to saboda kasancewar rai yana da karfi biyu ko ka ce mutum yana da karfi guda biyu da Allah ya bashi kowatul talabi wa kowatul imsak karfi wajen nema da kuma karfi wajen rikewa kana al-awwab to sai ya zanto mai kiyaye ko mai mai da al'amari ga Allah musta'amilan li quwwati talab yana amfani da karfin nan na nema fi rujuihi ila Allah wajen komawarsa ga Allah wa marzatihi da komawarsa ga neman yardar Allah wa ta'atihi da da'a ga Allah wal hafizu mai kiyaye dokoki kuma musta'amilan bi quwwati al-hifz fi al-imsaki an yana amfani da wannan karfin na kiyayewa wajen kamewa ga barin saban Allah wani wahihi da abubuwan da Allah ya hana falhafizu shi wanda yake mai kiyayewa musta'milan li quwwati al-hifz fi al-imsak al-mumsik amma harrama amma harrima alayhi shine mai rike kansa daga abin da aka haramta masa wal awwab al-muqbil ala Allah bi ta'atihi al-awwab kuma shine mai fuskantar ubangiji subhanahu wata'ala da yi masa biyayya الثالثة الصفة تأكو قوله فدرس من خشي الرحمن بالغيب wanda ya ji tsoron ubangiji a ɓoye yasa ta zammanu da ikirara bi wujudi wannan ya ƙunshi yarda da samuwar Allah wa rububiyatihi da rububiyarsa wa qudratihi da qudrarsa ikonsa wa ilmihi da ilminsa wa istila'ihi ala tafasil ahwali al-abdi da tsinkayensa kan wato halayen bawa daki-daki waye ta tazammanu da ikrara bi kutubihi kuma ya kunshi yarda da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa amrihi wa nahihi da umarninsa da haninsa waye ta tazammanu da ikrara bi wa'dihi wa wa'idihi wa liqa'ihi kuma ya kunshi yarda da alkawarinsa na aljanna da kuma alkawarinsa na narko da wuta ولقائه لهدوان شيء فلا تصح خشية الرحمن illa ba da هذا kulle. tsoron Allah mai rahama a boye ba zai inganta ba sai da waɗannan abubuwa sai bayan samuwar waɗannan abubuwa duka arrabi a sifa ta hudu kauluhu wa a bi qalbin Ya zo wa Allah da zuciyar da zuciya mai komawa zuwa gare shi Khalid ibn abbas raji'un amma asillah muqbilun ala Allah ala Abdullahi dan Abbas shine yace zuciya mai komawa ga Allah ita ce zuciya da take barin saban Allah take kuma fuskantar ubangiji ta hanyar masa da'a wa haqiqatul inabati haqiqa abinda ake kira inaba shine uquful qalbi ala ta'atillah wa mahabbatihi wal iqbal alayhi zuciya ta dukufa akan yi wa Allah da'a da kuma sansa da kuma fuskantarsa Allah subhanahu wataala cikin suratu qaf yake cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghayb wa jaa bi qalbin munib Allah cewa uzlifatil jannatu aka kuma matso da aljanna lil muttaqina ga masu takawa ghayra ba'id ba da nisa ba وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أتيد سوانا شين أبين لا أكيمك الكوري بالشي قدكا ونمي ميد الأمر سبع الله لكي يدوكو كنسا من خشي الرحمن بالغيب شين وانا يتصورا الله برحمة أقوي وجاء بقلب منيب يذول الزوجيا لقوم وقاله wannan ayar ko wannan gabar ita ce ibn al-qayyim yake yi mata wannan bayani Allah subhanahu wata'ala ya yi ba da labarin cewa zai kusanto da aljanna zai kusanto da aljanna ranar gobe kiyama ga masu takawa mun san cewa aljanna wani wuri ne da Allah subhanahu wata'ala ya tanada domin ya sanya bayansa na kwarai waɗanda yake so waɗanda suke kyautata rayuwarsu a duniya suka koma gare shi yana mai yarda da su su zai sa su wannan gida gida ne na ni'ima zama a cikinsa na har abada to kasancewar mun yi imani aljannan min daman can akwai ta wuri ne da Allah ya riga ya tanade shi wa iddat lil muttaqin Allah ya tanade ta ga masu takawa daman can yayi yayi wannan tanade to sai aka ce za a kusanto da ita me ake nufi da kusanto da ita kusanto da ita shin ana nufin a ɗauko ta daga inda yanzu take ta ƙara matsowa zuwa ga su muminai ko masu taƙawa ko ko ana nufin su a kusanta su zuwa gare ta shine kusanto ta ko ko me ake nufi idan muka fahimci cewa guri ne da Allah subhanahu wataala ya riga ya da shi yana nan amma ba shi kuma ubangiji yana ba da labarin cewa za a kusanto da wannan aljannar zuwa ga masu taƙawa ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba Allah ya faɗi wannan a nan ya faɗa a ce wa zulfatul jannatu lil muttaqin wa burridatul jahimu lil ghawin wa idhal jannatu uzlifat Allah yake cewa idan aljanna aka kusanto da ita a ko ina a wuraren nan ubangiji cewa yake aka kusanto da aljanna to da yawa daga cikin masu tafsiri suna cewa aljanna Allah subhanahu wataala zai kusanto da ita zuwa ga masu takawa ranar gobe kiyama masu takawa su ne masu da yayyara da kaucewa abin da ya hana su Allah zai kusanto musu da ita ranar gobe kiyama saboda haka su ganta ido da ido su hango ni'imomin da suke ciki tun kafin ma su shiga tun kafin su shiga Allah zai matso musu da ita kusa su ganta wannan shi ne abin da yawa daga cikin malaman tafsiri suke faɗa kamar albagawi ibn al-jauzi al-qurtubi al-jalal mahalli abu sa'ud al-shaukani da sauransu da sauransu abinda suke faɗa kenan an rasa an a cikin tafsirinsa yana cewa قربت لهم حتى يروها قبل أن يدخلوها إكراما لهم وتعجيلا لأسباب السرور بالنعيم لهم على أن يبطوا مثل الجنة قسد إذا قسد قسد ba don wani abu don ya girmama su ya karrama su ya sa musu abin da zai faranta musu rai na ganin ni'imomin da Allah ya tanada musu tun kafin su shiga saboda tun kafin 'yan aljanna su shiga aljanna za su ga aljanna da abin da ya kunsa daga kusa da kusa dab da dab wanda wannan zai ƙara sa musu farin ciki a zuciyarsu to wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka faɗa da yawa daga cikin masana tasiri abin da suka faɗa kenan al a cikin tafsirinsa ya kawo mana cewa akwai wata magana da wasu daga cikin malamai suka yi cewa ubangiji subhanahu wata'ala a nan yana nufin cewa zai kusanto da aljanna a nan duniya ya kusanto da ita zuwa zukatan masu takawa zuwa zukatansu kafin ma su shiga ta hanyar nuna musu abin da ya kamata su yi da kuma nuna musu abin da ya kamata su guda saboda haka kusantowa ne kusantowa ce ta ma'ana ba su tuntowa ce ta ita aljannar kanta za a cicciko ta ba tunda sun ce a nan duniya a nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala zai kusanto musu da ita zuwa ga zukatansu mutum ya ji cewa yana kwaɗayin aljanna ga kuma hanyar shiga aljannar ya santa ya san abin da zai yi ya shiga aljanna ya san abin da zai bari ya samu shiga aljanna to wannan kaga wani kauli ne daban ya saba da wancan maganar ta farko da ita ce maganar mafi yawan malamai cewa a ranar lahira abin zai kasance ba a duniya ba kuma ita aljanna ce za a kusanto da ita zuwa ga masu takawa amma a nan duniya wannan kauli na fice wa yake za a kusanto musu da hanyoyin su za a janna ta hanyar sa musu sha'awar aikata abinda Allah yake so da barin abinda baya so dan haka su samu shiga aljanna cikin cikin cikin sauki akwai wani wasu kuma daga cikin malaman tafsirin cewa wa fatil jannatu kusanto da aljanna shine kusanto da wuraren ta cikin ta maimakon ya zanto in za ka je wajen dan uwanka ko za ka kai masa ziyara sai ka yi wani tafiya mai nisa Allah ya matso da da tafiyar ta zama kusa da kusa dab da dab sai da za a iya ziyartar juna ba tare da a sha wahala ba a nan ko a gari ɗaya kuke wani in za ka je ziyararsa sai ka yi tattaki mai tsawo ballantana kuma da zanto ba a gari kuke ko ba a ƙasa ɗaya kuke ba sai an yi tafiya wato jawur kafin a je ga inda ake bukatar zuwa to amma a can Allah zai matso da kowa kusa da kowa ta yadda shi ya tsara ya kuma barwa kansa sani wannan ita ce maganar da wasu daga cikin malamai suka faɗa cewa wannan ake nufi a ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi yake cewa za a matso da muminai kusa da aljanna kuma aljanna tunda tana nan har a wato yanzu ɗin da ake magana akwai ta taman tana nan gida ne da Allah ya zaɓawa ya tanadarwa wa muminai to kusanto da ita ya ce zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa ana nufin ranar gobe kiyama in Allah ya tashi tattara muminai don yi musu hisabi sai a yi musu hisabi kusa da kofar aljanna ba tare da an yi musu da nisa ba ta yadda za su wahala kafin su kai gare ta bayan an ba su wato izinin tafiya aljanna za ka sai a musu hisabi a tattaro su bi makrabatin minha yashiruhum bi makrabatin minha wato a tattaro su kusa da aljanna ce duk Allah zai musu wannan ne dan ya karrama su ya ɗauke musu nauyin tafiya zuwa gare ta yace kuma tana yiwuwa Allah subhanahu yana nufin zai kusanta su zuwa gare ta ko zai kusanta ta zuwa gare su ta wasu hanyoyin da ya bar wa kansa sani ba irin wanda aka sani a nan ba irin wanda za ka hau babur ko ka hau mota ko ka hau jirgi a wata hanya ce da shi ya san hanyar da zai da zanto tafiyar tsakanin dan aljanna da aljanna da zanto kurkusa da kurkusa to amma dai kamar yadda ibnu aqiya yake faɗa, fadar Allah subhanahu wataala da ce ghaira ba'id ghaira ba'id yace wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id kuma za a kusanto da aljanna ga masu takawa ba da nisa ba wannan yana nuna cewa ba'anar annat taqrib huna ana nufin cewa huwa fil masafa ana nufin tazara ce ba taqrib bane irin yadda wasu ka faɗa ta ma'ana ta zuciya a'a taqrib ne na masafa wato tazarar da za ta zanto tsakanin mumini da shigar da gidan aljanna ta zanto tajara ce ba mai nisa ba shi yasa Allah ce ghaira ba'i don kaka cewa ana nufin tazara ta alkawari da aka yi maka ko labari da aka baka aka matso maka da ita ta hanyar baka labari ko ta hanyar alkawari ya ce a cewa ghaira ba'i yana nufin cewa tazara ake nufi ta ainihin ta mahalli ba ta labari ba saboda sai aka ɗauke maka duk wani tunanin da zai iya zuwa zuciyarka kamar yadda wasu har ma aka samu sun yi wannan tunanin duk da cewa ibn kathir a tafsirinsa shi yana ɗaukan gaira ba'id din nan ana cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina gaira ba'id ana nuna cewa alkiyama ba ne su take ba an kusanto da masu takawa aljanna domin alkiyama kurkusa take yawon kiyama ne da biba'idin da annahu waqa'u da mahala ranar kiyama tana nan za ta auku ba makawa magana dai mafi inganci shine ubangiji su bane wata'ala zai kusanto da aljanna zuwa ga masu takawa kusantowar da shi ya bar wa kansa sanin yaya zai kusanto da ita a mun sani cewa ubangiji su bane wata'ala yakan ɗauki wato tsawon tafiya ga waɗanda ya ga dama lokacin da ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya Allah ya da shi cikin dare ya je baitul maqdis ya dawo masafar tana nan wannan tazarar tana nan ba a takure kasar aka datse ta ba sannan Isra'ila ta sake buɗa ta amma ubangiji ya yi tafiyar da shi cikin dare subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ubangiji ya dirda cewa ya ce asra bi abdi ya yi tafiyar dare da bawansa kalmar asra al-isra yana nufin asiru fil layl tafiya da dare amma duk da haka sai ce laylan dan ya kara tabbatar maka kakkaza cewa tafiya ce da aka yi ta a cikin darare a dare ɗaya ne a dare ɗaya ne daga masallaci mai albarka mai alfarma na maka shine masjid al-haram da ke garin maka har zuwa almasjid al masallaci mafi nisa shine masallacin Qudus to kaga wannan aikin Allah ne ya matso da nesa kusa annabi ya tafi ya je ya dawo a jikin dare guda kafin asuba shi ya sama kafirai suka kare ta suka ce wannan ba za ta yi ba saboda ka kaga shi ubangiji yana ka iya nade maka mutum masafa ko da kuwa akwai ta a zahiri amma in ya ga dama sai ya masa masafa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya yi tafiyar da ba za a yi ta a cikin wata ko fiye da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ista'inu bil ghadwati rauha wa shay'in min ad-dulja hadisin bukhari a riwayar mustadrak ta hakim ma'aiki sallallahu alaihi sallam yake cewa fa innal arda tutwa bil layl ku nemi taimako wajen biyan bukatar ku ta hanyar yin sammako ko kuma fita da yamma sannan ya ce ina horar ko kuma ku yi amfani da tafiyar dare farkon dare ko ƙarshen dare a dojja tana da ɗaukan da awwali zai ta ɗaukan da akhirin lai ku yi tafiya cikin dare fa innal arda annabi ce saboda ƙasa tutuwa ana naɗe ta billai da daddare fa innal arda tutwa bil layl wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk cewa malamai sun hangi wata ma'ana daban daga cikin hadisin cewa a galibi mutumin da ya tafi a cikin dare ko a farkon dare ya huta a ƙarshen dare ko a ƙarshen ya huta a farkon dare ya tafi a cikin dare a farkon a ƙarshen dare dabbar da za ta samu nishadi shi ma zai samu nishadi za su samu karsashi za su yi ta babu zafin rana babu zafin rairayi da sauransu saboda ta cikin nishadi za su yi tafiya wannan tafiya da za su yi sai ta zanto sai abin eh, ta takaita musu tafiya saboda za su yi ta da gaske sabanin inda rana ne zafin rana da jiya da sauransu zai hana su yin tafiya yadda ya kamata to amma kalmar fa inna al kalmar al annabi ya jingina ya a wato hikimar yin wannan umarni da cewa ƙasa ake naɗe ta da daddare kaga wannan wata ma'ana ce mai zurfi sosai da gaske idan an ce ubangiji su wata ala yana matsi ƙasar tana zantowa cikin kankanin lokaci a daɗin tafiyar da rashin ne su ji inda da ranar da za ka ɗauki lokaci kafin ka zinka a gurin to abu shakka wannan aiki ne na ubangiji kuma yana iya yin wannan yana iya naɗe ƙasa ɗin ya ga dama ta yadda dan adam ba lalle ya hararo haka ba ba lalle ya gasan da ake rada kasar ba amma ubangiji kai shi gudun da watakila zai dade in da ba da ba da daddaren ba ne ya kai gare shi za ka ce wa uslifatil jannatu lil muttaqina Allah ce lil muttaqina lil muttaqina wasu kamar fakhruddin razi yake cewa wasu za su ce ai al ardul mahshar wato inda ake haduwa <clears throat> a yi hisabi ake tattara bayi a duk ɗaya ne to ya aka yi <clears throat> ya za a yi a zama ita aljanna ta zama kusa da almuttaqina ba ta zama kusa da alkafiri ba tun da wuri ɗaya suke ba daban-daban ake rabuwa ba za a yi hisabi za a yi hisabi a ce kafirai a yi musu a wani guri can daban su wani a yi musu gwari illa iyaka dai suna suna fili guda ɗaya illa ya ka kawai a ce a rabu wa ta zo yau a yi wani mutum waɗannan kuyi nan waɗannan kuyi nan kowa a haɗa shi da irin samfurinsa to shi ne yake cewa in haka ne ta yaya a yi ta zama ta fi kusa da masu takawa ba ta zance ta fi kusa da masu da kafirai ba masu tun da duk wuri ɗaya ake to shi ne yake cewa a nan da farko tana yiwa tana yiwa tun da duniya ce za a haɗa za a haɗu a wuri guda amma kuma wani ya fi kusa da wani abu wani ya fi nesa da shi yanzu in ya zanto aljanna tana bangaren dama su ma mummuni suna bangaren dama wuta tana bangaren hagu su ma kuma kafiri suna bangaren hagu kaga waye fi kusa da aljanna mummuni ke misali in ka je hajji inda ake zaman mai na duk ɗaya ne amma wani ya fi kusa da da jamara ko ya fi kusa da gurin da gurin jifa ko ko ko ko a kuɗi ma wanda ya fi tsada wanda zai samu daga shi dan taki kaɗan ne kawai daga ya fita zai hawa je jifan sa dan kwanakin nan biyu ya dawo ba ɗaya yake bai inda ake ake mu yan najeriya can karshen mu daga mu daga mu sai mai yanka daga mu sai bas da wasu ma suna ɗan ƙetare bidan ba har su shiga wajen mahaddar wajen mahaddar to kaga duk guri ɗaya yake amma wani ya fi kusa saboda haka don an ce an kusanto da aljanna ga masu takawa ba da zai mai kafirai su samu wannan kusanci ba akwai wani misali da ya bayar da ce tana yiwa kuma su zama kusa da kusa kusa da kusa wato su zama tare amma kuma ta zanto ta fi kusa daga masu takawa ya ce kamar misali ne a ajiye wani wani abu kusa da mutane guda biyu ɗaya da yayi ƙarfa mai gudun tsiya ɗaya kuma wato mai kafa ɗaya to kaga in aka ce cikin mutanen da biyu waye ku kusa da abin nan kai ba ba ka ce wannan da kafa ɗin ba lafiyayyen nan mai gudun ya ya kusa da an ce a je a ɗauko wannan abu shi zai da ba ma ba ma ba ma haɗi ya ce to kaga wancan za ka ce fil ma'ana garibun min hadar shai wancan kuma bai ilu na wancan ya yi nisa da abu duk da gashi yana hango shi amma kafin ya kai gare shi wannan tini ya riga ya ce to duk da wannan takrib ne min haithul ma'ana amma zai iya ruwa ya zanto ana wuri ɗaya amma wani ya fi kusa da wani kusa da wani kuma ubangiji duk zai iya yadda ya ga dama suna iya kasancewa a nesa kuma ubangiji wata ala ya kusanto musu da ita saboda a karrama su maimakon su su kusance ta a ita a janyo musu ita ta kusance su domin ya zanto an karrama su kuma an sauƙaƙa musu wahalar tafiya hadisi ya zo a cikin sai muslim hadisin abu huraira da huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala nas Allah zai tattara mutane in aka ce an kowa da kowa ya shiga cikin musulmi da kafiri sai ya yace fa yaqumu al-mu'minuna hatta tuzlafu lahum mun janna hatta tuzlafa lahum mun janna sai mu'minai su tsaya har a matso musu da aljanna kusa sannan ci gaba da faɗar hadisin fayatu ya adam da kore ya abana taftih lana aljanna ce ya baban ka nemi a buɗe mana aljanna sai ya ce ana lasu bi sahibi hada wannan ba aiki na bane izhabu ila ibrahim fa innahu khalilullah ku tafi wurin dana ibrahim shine madadayin Allah saboda ka mutane mu'minai sai tafi wurin ibrahim alaihi salam su ce da shi istaftih lana aljanna nemi a buɗe mana aljanna mu shiga sai ya ce wannan ma ana bi ba ana bi sahibi hada ni ba ni ne ba abocin wannan al'amari ba ba a hannuna yake ba qad kuntu khalilan wara'a wara'a na zanto ba daɗi amma a baya baya ba ni ne a can gaba ba akwai wani a gabata ya ce ku tafi musa ku tafi zuwa ga musa izhabu ila musa fa innahu ruhullahi wa fa kalimullah ku tafi zuwa ga musa Allah ya yi magana da shi kallama kallamahu takliman suka tafi gurin musa alaihi salam annabi musa ya ce kuma ya ce da su ma ana bi sahibi hada wannan ba nawa bane ba matsayi na bane saboda ku tafi zuwa ga isa fa innahu ruhullahi wa kalimatu ku tafi zuwa ga isa shine ruhin Allah shine kuma kalimatullah kalmar Allah saboda ka sai sun goma zuwa ga annabi isa shi ma ya ba da uzuri ya ce wannan ba ba aikinsa ba ne a tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka a ɗunguma a tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to anan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai a sanya a buga sirari a ajiye sirari sannan kuma wa ala hafatai sirat ko wa yuhda wa ala hafatai sirat ar-rahim wal amana sai Allah ya kawo zumunci ya kawo amana a ajiye gefen gefe da gefe na siraji to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'awwalukum yamurru alaihi albarq na farkon ku zai wuce kan salati kamar walkiya sahabin da yake jin wannan hadisi daga annabi sarki ya rasulullah kamar yaya ya wuce kamar walkiya yace ba ga yadda walkiya take ba kamar kiftawar ido haka take ta tafi ta dawo kamar kiftawa ido shi ba haka zai wuce sannan kuma wani ya wuce kamar iska sun mai yamurru kan rihi sun mai yamurru kan tsayi wa shaddin rijal wani ya wuce kamar wucewar iska wani ya wuce kamar wucewar tsuntsaye wani kuma kamar mutane masu gudu a gaba haka zai tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gefen wannan siratin tsaye ala ala siratin ka'ima annabi yana tsaye akan siratin yana cewa rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim Allah ka kubutar ka kubutar ka kubutar yace fa ta'jazul amal daman kuma kowa yana gudu ne gwargwadon aikinsa to sai har ya zanto ayyuka sun kasa har ya zanto ayyuka sun kasa to ala kalali akwai kalali akwai kungiyoyi na karafa ma a jikin wato ala hafai sirat a jikin a gefe da gefen sirat suna lokacin za su fara kawo caba ya ce fa makdushin najin wa makdusu da wanda zai tsira wato kare jini biri jini din da ake cewa jina jina zai kai amma ba sai sun sun cacibe shi sun wato kakkarce shi ta zai amma jina jina wani kuma karshe zai fada cikin wuta ya fada abu huraira yake cewa wanda zai nafsi biyadihi inna qa'ara jahannama la sab'una khalifa tafiya a cikin zulfin jahannama sab'una khalifan wato tafiyar shekara saba'in ce to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi shi ma yayi amfani da kalmar kusanto da da abin hatta tuzlafa lahum aljanna shine mawdu shahid har sai an kusanto musu da aljanna sauraka aljanna za a kusanto da ita amma gawa lil muttaqina ga masu takawa takawa kamar da muke faɗa ko yaushe tana nufin kiyaye dokar Allah tana nufin yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi da barin abin da ya ce a bari wanda ita ce ake nufi da takawa kuma a nan ubangiji subhanahu wata'ala kamar wurare da dama ya nuna cewa takawa ita ce hanyar samun shiga aljanna wato mutum ya zanto mai taƙawa shine ya kama hanyar shiga aljanna a wurare ubangiji a wurare daban-daban ubangiji ya tabbatar da wannan kamar fadar sa wala ni'ma darul muttaqi jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum lahum minha lahum ma lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala yace aljanna abin wala ni'ma darul muttaqin ma dalla da gidajen masu takawa ina ne gidajen masu takawa shi ne jannatu adnin yadkhuluna aljannatai na dawwama da su shiga tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'u da koramu za su rika gudu ta karkashin su suna samun abin da suka ga dama kazalika yajzillahu al-muttaqin Allah ta ce cewa kamar haka ne ubangiji zai saka wa masu takawa haka nan ubangiji yake faɗa cikin suratu maryam tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wanda ita ce aljannar da muke gadarwa wanda yake mai takawa daga cikin bayin Allah yake gadar da ita amma ga wanda yake da takawa daga cikin bayin sa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin lati ku gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman daga ubangijin ku da kuma aljannar da fadin ta yake kamar fadin sammai da ƙasa an tanade ta ga waɗanda suke masu takawa ce uiddat lil muttaqin innal innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin amin Allah ce lalle aljanna lalle ah, masu takawa innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu takawa suna cikin gidajen aljanna wa uyun da idanuwan ruwa Allah ce udkhuluha bi salamin aminin ku shige gidan aljanna kuna masu aminci wato kuna masu kubuta kuna masu aminci haka nan a wani wurin yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin lalle waɗanda suke masu takawa suna cikin gidajen aljanna da idanu marmaro na ruwa akhizina ma atahum rabbuhum suna karbar abinda ubangiji ya ba su innahum kanu qabla zalika muhsinina lalle su sun kasance gabanin haka masu kyautatawa ne haka na Allah yake cewa innal fi makamin amin fi jannatin wa lalle masu takawa suna a wani matsayi amintacce suna cikin gidajen aljanna wato da kuma marmaro na ruwa haka a cikin suratul tur Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azab al-jahim lalle waɗanda suke masu takawa suna cikin gidajen aljanna da ni'ima suna masu farin ciki da abin da Allah ya ubangijinsu ya ba su kuma ya tsare su ubangijinsu ya tsare su daga azabar jahannama a cikin suratul qamar ubangiji ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu takawa suna cikin gidajen aljanna wa nahar da koramu fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir a wani mazauni na gaskiya a wajen mai iko sarki mai iko mai sarki mai cikakken iko haka nan ubangiji wani wataala a cikin suratul mursalat yana cewa innal da fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun suratul naba Allah ya ce innal muttaqina mafaza hada'ika wa anaba sauraka Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban ya tabbatar da cewa babu mai shiga aljanna sai ta hanyar takawa takawa kuma ita ce rike abin ya yi umarni da shi na wajibi da aikata shi da kuma kaucewa abin da ya hana da guje masa ubangiji subhanahu wataala ce uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwalin hafiz Allah wannan shine abin da ake muku alkawari da shi a gaya musu cewa wannan shine abin da ake muku alkawarin za ku same shi a duniya don su ƙara cin labari don su ƙara wato samun farin ciki daman can Allah ya gaya musu sun suna duniya to waccan labari ne na gaskiya Allah ya ba su amma yanzu ga shi abin sun gan shi ƙarara saboda haka wannan labarin ba irin na baya ba ne labarin da bayan labari suka ce saboda idan su bai taba gani ba Allah ya musu alkawari za su zai ba su gidan aljanna amma ubangiji su wani ta'ala bai nuna musu yadda aljanna take ba wala ta ta'alam nafsu ma ofe lahun min za a jaza'an bima ya ya'malun ba wani da ya san abin da Allah ya ɓoye musu na farin ciki sakamakon abin da suka kasance suna ikatawa to yanzu gashi sun gani abin na farin ciki karara saboda haka kaga fadar da za a yi musu haza ma aduna. wannan shine abin da ake muku alkawari da shi ba dai take da wanda aka yi musu a nan duniya ba wacce aka musu a nan duniya labarin ne na gaskiya Allah ya gaya musu amma idan su bai gani ba ba su yi arba da abin ba amma yanzu sun ga abin gashi za ka ƙara kwantar musu da hankali cewa wannan ni'imar da suka gani ta ce kasu da su cewa Allah zai canza alkawari alkawarin bai musu tun na baya har yanzu yana nan gashi kuma ya cika musu har za ma su abu saboda haka wannan magana ce ta kara kwantar da hankali da kara sa mutum farin ciki da nutsuwa in kai wa ɗanka alkawarin wata kyauta ba. ya yarda kai ubansa ne ba za ka yi masa ƙarya ba kuma ya yarda kai mu iya cika masa alkawari ne ran da ka zo da wannan abin sai ka ce to ga abin da ne maka alkawari duk da cewa ya rasa san ka masa alkawari ce ga abin da na yi maka alkawari wannan kalma taka za ta ƙara masa farin ciki ba kaɗan ba duk da ya san a baya ka yi masa alkawarin amma ka sake maimaita masa to shi ne ana yi haza ma su a zuna wannan shi ne abin da ake muku alkawari da shi duk kulle awwali ga dukkan wani mai yawan mai da al'amari ga Allah shi ne ana ibn qayyim yake cewa Allah ya sifanta su masu takawa tunda daman ya ce wannan lil muttaqina to Allah ya sifanta masu takawar ya sifanta su da sifofi guda hudu sifa ta farko shine sifatul auba al'auba ita ce at-tauba lafzan wa ma'ana ko ce eh, waznan wa ma'ana kace al'auba ila Allah shine at-tauba ila Allah tuba zuwa ga Allah komawa zuwa ga Allah barin laifi a koma zuwa ga da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa ibn qayyim ya ambaci fassararta yace ai raja'an ila Allah sai siga ce ta mubalaga tana nufin ne yawan komawa zuwa ga Allah ta ina zai koma zuwa ga Allah ta hanyar ya bar abin da yake saban Allah ne ya koma zuwa ga da'ar Allah ya bar abin da yake saba wa Allah ne ya kama abin da yake da'ar Allah ce sannan wa min al-ghaflati anhu ila dhikrihi sannan ya bar gafala rabkanwa mantawa da ubangiji ya koma zuwa ga tunawa da ubangijinsa ya zama har koyaushe yana tuna da ubangijinsa a cikin dukkan motsi tashinsa da al'amuransa da faɗi tashinsa da kuramiyarsa ba zai manta akwai Allah ba ba zai manta akwai dokokin Allah ba ba zai manta akwai alkawarin ubangiji ba da kuma narkonsa ba zai manta da wannan ba wannan shine abin da ake nufi da komawa zuwa ga Allah mutum mai yawan komawa zuwa ga Allah shine wanda yake sifantuwa da wannan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yana cewa al-awwab shine at-tawwab alladhi yatubu ila ta'ati Allah wa yarji'u ilayhi al'awwabu shi ne al'awwabu mai yawan tuba ta hanyar komawa zuwa ga tuba zuwa ga ɗa'ar Allah subhanahu wa ta'ala da komawa zuwa gare ta Haka nan Abba abdahak ibn muzahim yake cewa li awwabin ay tawwabin kasirin ruju'i ila ta'ati wanda yake mai yawan tuba mai komawa zuwa ga ɗa'ar Allah subhanahu wata'ala hakanan uh, ubayd ibn umayr shi ma ubayd ibn umayr al-laythi shi ma abin da yake faɗa al-awwab shine allazi yatazakkaru dhunubahu thumma yastaghfiru minha wanda yake tuna zunubansa yana tuba zuwa gare shi yana tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya yafe masa zunubansa الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسلمون sauraka ba zai yiwu ba yana sanar cewa saban Allah yake kuma ya doge kan wannan yanayin ba tare da ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba Allah da ya ambaci aljanna ya ce arzu hasamawati wal ardu wa idda lil muttaqin ya ce alladhina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhibina al ghayza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin to alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kaga ubangiji wata ala, bai ce taqiyi mai takawa ba zai saba wa Allah ba domin rashin saban Allah da rashin wato ganganci a cikin wannan ko kuma fadawa cikin irin wannan ko ta kowane yanayi wadanda ta ce ta masu mai waɗanda Allah ya bawa isma ya bawa katanga amma duk wani ɗan adam akwai lokutan da zai wa Allah zai saba wa Allah zai saba wa umarnin Allah to wannan saba da zai fada ciki ba zai fitar da shi daga layin masu takawa ba har sai lokacin da yawan wata saban yayi yawa har ya rinjayi da'arsa har ya rinjayi da'arsa to in saban yayi yawa rinjayi da'arsa to kaga ya fitar da da fitar daga sahun masu takawa wanda ya shiga cikin sahun masu saban Allah waɗanda ba sa tsoron Allah amma fadawa cikin laifi sannan mutum ya yi kokari ya yunkuro nan da nan ya fita daga wannan to yana nan a cikin masu takawa shi yasa a nan da Allah subhanahu wataala yake sifar da sifofin masu takawa ce allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum shine wadanda suka aikata mummunan aiki mummunan aiki shine aikin sabo kai abin da Allah ya ce kada kai shine fahisha au mu anfusahum ko suka cuci kansu cutar kai shi ne barin wajibi abinda Allah ya wajabta maka ka ƙi kanka ka cuta baka cuci Allah ba ba zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun ba wanda ka cuta kanka ka cuta wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah to duk wanda ya haka to ya cuci kansa Allah ba a cutarsa baka isa ka cuta baka isa ka cuci Allah ba innakum lan tablughu dharri fatadurruni garji ba ku isa su cuce ne wani ku cutar da ni saraka duk wani abu da kake kakkan cewa akwai wani abu da zai cutar da shi Allah ya fi karfin wannan mu an anfusahum ko suka cuci kansu ta hanyar barin abin da yake wajibi a kansu suka yi to in haka ta faru gare su zakarullah sai su tuna Allah suna girman sa tuna girman wanda suka saba wa suna tsayuwa gaban sa ranar gobe kiyama su abin da ya tanada na azaba fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar Allah ya yafi musu zunubukan su wa man yaghfiru ba mai gafar da zunubi sai Allah ba wanda zaka je gafarta maka a musulunci babu wanda yake bada gafara sai Allah sai la ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wannan shine bambancin su da waɗanda ba masu takawa ba ba sa dogewa kan wannan laifin suna sanar cewa laifi ne bayan sun dawo hayyacinsu su sukan ainihin koma zuwa ga Allah su tuba to shine abinda Ubayd ibn Umayr yake fada mujahid shi ma abinda yake fada allazi yadhkuru dhanbahu idza khala fa yastaghfirullah wanda yake tana zunubin sa lokacin da yake banta da kansa sai ya nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala ya kawo maganar sa'id ibn musayyab da yake cewa al-awwab allazi yuznibu thumma yatubu thumma yuznibu thumma yatubu thumma yuznibu thumma yatubu sau uku ya faɗa da cewa shi mai littafi ya kawo su guda biyu a ruwayar sa kamar yadda take cikin ibn jarir al-tabari da kuma sunan al-baihaqi sunan al-kubra na baihaqi ya cewa al-awwam mai mai da al'amari da Allah shine wanda yake zulubi sannan ya tuba sannan ya zulubi ya tuba sannan ya zulubi ya tuba ثم يختم الله له بالتوبه sannan Allah ya cika masa rayuwarsa da tuba a nan ba yana nufin cewa shi nan ka dinga wasa da aikata laifi ba da wasa da tuba ka yi tuba don janiyar za ka sake ka sake don janiyar za ka tuba ka yi tuba don janiyar za ka sake ya zama wasa ne abinda yake ake nufi ne dan adam ba zai gushe ba wato wanda ba masumi ba shi dan yana bujuro mishi lokaci bayan lokaci tunda alkawari ne ya dauka cewa sai ya ga ya ga karshen wato ya'yan annabi adam alaihi salam la ahtadikan da zurriyatahu illa qalila saboda haka ba zai kiyaye dan adam ba zai ta bujuro masa lokaci bayan lokaci to duk sanda ya bujuro masa ya samu kansa cikin wani abu na saban Allah to nan da nan ya tuba tuba ta gaskiya kuma daga cikin sharuɗanta niyyar ba za ta sake ba har zuci Allah ya ga gaskiyarka ta ce taubatan nasuha tuba wacce ke tatacciya tatacciyar tuba ba wacce ke gurbatacciya wato gurbatacciyar tuba da wani mummunan kulli a zuciya ba tuban muzuru a tuba ne na gaskiya to amma wannan tuban da mutum zai yi ba zai hana shaidan kuma ya ci gaba da bibiyarsa ba ko ya jefa cikin irin wannan zunubin ko kuma wani makamancinsa ko ma wanda ya fi shi to shi ma da zarar ya fada to kokari ya samu kanshi kai ya yi kokari ya saki jiki kuma a ya haka to shi ne abin da suke nufi da wannan magana ya zanto kuma Allah ya cika masa rayuwarsa da tuba tunda idan ka ce za ka rika wasa da tuba ka rika wasa da zunubi ka yi zunubi ka tuba ka sake yi ka tuba da gangan kasan. wato tun da kake tuban kana da tunanin za ka kuma yi in dama ta samu to wani daman can baka tuba ba maganar ka tuba ma masu taso ba kawai dai kana fakewa da tuban ne amma Allah ya san baka tuba ba to ga irin haka ubangiji wata wataala yana iya daukar ran mutum yana tsakiyar wannan zanubin tunda ba ba sai mutuwa ba sanarwa za ta ba ba ta sanarwa ba ta sanarwa cewa ga lokacin da ta sai dai kawai a ganta ba ga ta saboda haka mutum kaga ba zai yi sake da wannan ba to waɗannan su ne abinda magabatan suka faɗa wajen tafsirin al'awwab akwai wanda bai faɗa ba akwai waɗanda suka fassara shi da al'awwab wato tasbih awwab shine al-musabbih kathirut tasbih mai yawan tasbihi mai yawan tsarkake Allah subhanahu wataala ila kamar yadda ibnu atiya yake cewa wataƙila sun ciro wannan fassarar daga faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ji balu awwi bi ma huwa sai ya ji balu awwi bi ma huwa sai eh, wato abin nan annabi Dawud alaihi salam da Allah ya ce ya ku duwar wasu ku maimaita tasbihi tare da shi kaga awwi bi ma huwa da shi ne aka samu al-awwab aka samu daga Abdullahi dan Abbas li kulli awwabin ay li kulli musabbih ga dukkan wani mai tasbihi ibn jarir ya rawaito mana maganar haka nan akwai ta daga maganar afa da mujahid ibn jabr daga cikin tabi'ai almajiran abdullahi dan abbas akwai maganar da aka rawaito daga ubayd ibn umayr banda wannan da muka karanta nan yana cewa kunna na uddul awwab الحفيظ الذي يكون في المجلس فإذا أراد أن يقوم قال اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا الأواب شيء وندا إذن يزونا مجلسي يزونا ونقول ويهيرة يزو تاشي zai ce ya ubangiji ka gafarta min abinda na na na laifi a majalisar nan a wurin zaman nan kaga yayin wannan yana komawa ne zuwa gare tuba maganar tuba sauraka duka maganganun malamai suna kai kawo ne a kan tuba zuwa ga Allah da komawa zuwa gare shi da barin sabawa Allah da kokarin aikata abinda Allah subhanahu wataala ya umarni aikata sai al-hafiz ce sifa ta biyu da za mu zo kanta insha Allah a karatu na gaba abinda da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi